Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalibo ƙalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. Shirin a wannan mako ya mayar da hankali kan cutar Parkinson ko kuma karkarwar jiki, cutar da wasu kan alakanta da tsufa ko kuma larurar jini wadda a baya-bayan nan ake ganin yawaitar masu fama da ita. Wasu alkalma sun nuna cewa yanzu haka akwai mutane miliyan goma da ke fama da wannan cuta ta Parkinson a duniya wanda ke matsayin kashi ɗaya bisa ɗari na al'ummar duniya cutar da ta fi kama mutanen da shekarunsu ya ta tasan hamsin. Hakan kuma ya sanya mutum taɓar likita likitan jijiya Dr. Isa Jibo don jin zubin wannan cuta da kuma illolinta ga bil'adama. Wannan cuta ta Parkinson to da Hausa dai muna iya cewa cuta ta karkarwa jiki. Yawanci dai mutane kamar masu shekara 40 zuwa 60 su ne suke kamuwa da wannan rashin lahiya. Eh a likita muna ganewa da wannan yana fama da wannan rashin lahiya kamar abubuwan da muke cewa symptom kashi uku na farko dai akwai wannan karkarwar jiki za zaka gani mutum yana zamne hannu guda yana karkarwa ko kuma ƙafa tana karkarwa sai ka gani eh, jiki ya yi tsauri ya yi tauri e, duk jikin dan malati sai kaga ya tauri na uku kuma sai ka gani mutum in zai dauko wani abu sai ka gani ya sa lokaci da yawa sai ka gani abin da da ka zabura ka dauko sai ka ga shi ya sa lokaci da yawa kafin ya yayi wani aiki e don shine muke ce ma lantar da movement me yake haddasa wannan cuta wannan cuta dai yanzu akan a fannin likita ban mu da wani haka tabbat a ce ga abin da ke sanya ta ko ba gaskiya ba e amma akwai sauran rashin lahiya wanda suke kimanin kamar suke eh, suke kama da ita wannan rashin lahiya su akwai abubuwan da ke sanya su eh amma ita wannan maladi da Parkinson ita likita har yanzu bai gano ba da cewa gashi nan ga abin da saboda ita wannan rashin lahiya dama ma akwai mutanen da waɗanda waɗanda kawai suna kamuwa da ita eh saboda shi wanda dai yake da cutar wannan ya maladi da Parkinson eh kamar lokaci ne yake jira kawai da wanda rashin lahiya za ta bayyana yawanci dai eh, daga shekara 40 zuwa shekara shekara 60 a wannan tsakankanin wannan lokaci ne take bayyana. Wani da ke fama da wannan cuta ta karkarwa ko kuma Parkinson, Malam Ahmadu Muhammad ya yi mana ƙarin bayani kan yadda ya kamu da cutar da ma halin da yake ciki a yanzu. Eh kwarai kwa ina daga cikin za a ma sai a ce ni babba ne ma a cikin ta saboda na daɗe ina yin wani shekara nan zuwa biyu zuwa uku tunda daban lahiya wani shekara ta zuwa takwas da ina ta da bikin ma to kuma da wannan da na samu sauki sai wannan cutar ta same ni. Kun san me dalilin ta? A ba san ko dalilin dai da na tahi dai ina tahiya dai kamar zan yi wani aiki na mu na miniji sai in ji ya tsotsi na san dauri kamar kamun dila kamar mun juriya to ina yi ina yi sai na ga dai ba haka ba to yau da gobe ina yi sai ta matsa dan wata ran ta taso min sosai ko ruwa na sai an kawo min sha dan nan je ni gurin el dan kanta dan je da doktor da ya diba ya rubuta min wani maguna na je na so so da kamar ta sauki sai ta tashi na koma na gane cewa shi kai abin wannan hawa shi sai je in je in sha wannan maganin shine zai iya maganin wani abu to shi ko maganin ba a samu shi To ko ana iya warkewa daga cutar ta Parkinson ko kuma karkarwar jiki? Tambaya kenan ga kwararren likitan jijiya Dr. Isa Jibo. Ah, babu zancen warkewa sai dai a ce a taimaka a tallaba magunguna da muke rubuta da muke rubuta suna sa kamar mutum ya samu ya rika rayuwa da kanshi ko ba gaskiya ba eh wannan magunguna da harko su su ne suke sa sai ka ga mutum eh, in yana shan su sai ka gani duk rayuwar shi eh wani eh, ya tafi wurin aiki ko kuma a gida hakan ga eh, wani ka je ka dawo ma kanka ruwa ka sa kayanka ka fudda kayanka wannan duk abubuwa ne da muke ce ma autonomy eh don in ana aiki da magunguna don za ka ga mutum yayi yi garde autonomy kin shi ya dogara da kanshi. Sai dai dattijo Malam Yahya Arzika ya bayyana mana alamomin da ya fara gani gabanin cutar da tsananta a cikinsa. To, ni a gare ni ba ni cewa ga yanda ta faru sai dai ina jin ta da kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kun ban san ita bace ma. To sai daga baya dai na gani wannan hannu na hagum ya yana karkarwa. To kuma eh, kuma sai wannan hannun na dama ya amsa. To sai dai ni ba ni ba ina iya in ɗauki kaya amma haka in ɗauko guda wani abu in nace zan ɗauka abu guda eh kamar yanzu wannan guje kaga in zan ɗauka ko in bara sai na yi sai hannuna ya yi karkarwa ko kuma in ka bani abu ka in rike haka to nan ma yana karkarwa sai dai bani karkarwa irin haka wadda take sa jiki yana yana yana rawa sai dai haka abin ga eh, kaji yanda take ta abu kamar ta faro daga bayan wata cuta ne ko ko haka kawai abu kawai ni haka ne kawai ni dai na san ni abin da zan ce maka ciwon baya kawai daga ciwon baya na san na yi ciwon baya kuma yanzu haka shi yake shi yake a wuna eh yawwa shi ke damuwa ta amma ni ban yi wata cuta ba wadda haka abin in ce gashi shine sanadin sanadin abin kawai haka. Dakta Isa Jibo ya kuma bayyana cewa matsalar da ake samu da masu fama da wannan cuta shine rashin kai kansu ga likita har sai cutar ta tsananta. Abin da dai don rashin lahiya ce wadda bata batta wuf haka ta kada mutum ko ba gaskiya ba da farko wannan alkarkarwa ce da kuma wannan nawa da take sama mutum don su dai ne a gaba eh kenan kaga wannan mutane yawanci duk mutum yana iya rayuwa da su eh mai amma in ta ci gaba in ta kai kai wurin da ta kai inda eh, mutum ya fara kamar bai iya komi da kanshi sai an kama mashi don lokacin ne mutane suke kula a ce a gara a je gidan likita eh paske yawanci da sun zo duk kamar rashin lafiyar deja ta ci jikin mutum eh deja abin ya ji nesa ko al'umma na da masaniya kan wannan cuta ga dai ra'ayoyin wasu jama'ar gari kan matakan da suke ɗauka don kare kansu daga kamuwa da wannan cuta ta Parkinson. Eh na san cutar karkarwa. masu ita duk abin da ka ɗauka hannunka iya karkarwa iya karkarwa wani har ya kubce ya zube haka nan take wa mutum mm. kai tsoro ba na wasan yaro a kare kai ai mutum iya zuwa likita ko likitoci su gaya mishi kalkaci wannan kalkasha wannan kenan an ka bi ka'idar da likita ya koya maka in Allah ya taimake ka kana karewa kanka Alhaji Bashir Mamadu. To Alhaji Bashir ya kun san cutar karkarwa? Wallahi ni ban san ta ba amma ina ga mutane suna yi suna wahala akan wannan cutar. Sosai tana ba su wahala. Wahala kurin ta rayuwarka ta wannan karkarwa. Tana ba ku tsoro kamar kuma tana ban tsoro. Gaskiya ina tsoronta. Kai tana biya kowa ma tsoro. Dan ko shi yayi mutumin kaji an ce menene wannan ya sami shi wani yana karkarwa hannu. Wani kaga hannu ɗaya ne wani kaga duka biyu. me kamata a yi a kare kai eh, to kuma wannan gwamnati ya kamata ta yi kokari ta duba wannan cutar ta mini ke da abin dubawa su san ko kakani taɓo jini ce mini ne Allahu ya alamu to kuma ku da ku mutane ku kuma me kamata ku a mu kuma roƙo Allah miki Allah ya yi wa mutum eh, a kiyaye da abubuwan da ake ci kowane iri ne ma to ya kamata ma masu ita a tambaye su menene suke ci har wannan abin ya same su ko kuma daga yaya abin ya same su tun farkon lokaci a shaida da mutane za ga mutum yana wannan kirma ko kuna wani magana daga dan wani abu na hasala ya kama shi kaga kamar ya dauke lunwashi yana kyap kyap kyap kyap to shi duka dai wannan abubuwan cikin cuta ne abinda baka sani ba baka ba da tabbas din kawai ka ce kafe ne kenan kurum wannan ciwo ne kawai a bincika wanda ya ga a jikin shi haka kawai ya zabura likita ya san meye matsayin shi to a ku ya kamata mutum ya kare kanshi kare kanshi wanda ya gane kuma a wayar da mutane kai wanda ya ga wannan abin ya tahi a yi binciken lahiya shi kuma an har kana cikin mara kana da hankali kaje lahiya ita ce mutum in baka lahiya yau ai an kare rayuwa ta kare ko a addu'a an ce fara roƙon lahiya tukuna ka nemi abin da lahiya za ta ci. To kare kanshi in ita ce inda kana so ka bari in dai ba wani abu sai ka bari ka gani in ka bari in dai ita ce ai sai ai comprendre eh, in dai kafe ne to da in ka bari in ba kafe ne ma sai a gane cutar Allah ya sa taro abu sai ai comprendre. Mun kuma koma ga likita Dr. Isa Jibu wanda ya bayar da shawarwari ga jama'a don baiwa kai kariya daga cutar ko kuma rage tasirinta. Abin da zan faɗa a nan wurin shine duk in kuka ga dai mutane a gida in kuka ga mutane kamar mutum yana zamne jiki yana karkarwa ko kuma kuka gani wajen eh, wajen tahiya wajen aiki ko ga mutum di eh, da yanayin da ba ɗaya bane ba kamar yana sa nawa ko kuma yana kuka gani dai abubuwa kamar da da ba ɗaya bane ba ko ya ɗauki abu ya kubce mishi hakan ga eh don wannan duk ya kamata a ce a gewayo gidan likita a zo a ga likita kwararru don su diba su gani to kalaman dakta isa jibu kenan daga jamhuriyar Nijar. tuma Tumadalla duka-duka kuma a nan shirin na wannan mako zai da sa'aya. A madadin ku masu saurari da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI sai wakilin mu Ibrahim Malam Cillo. Sunana Azima Bashir Aminu da na gabatar ke fatan Allah ya kara mana lafiya.